الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان فضل الذكر يتي الهادية عشرة فائدة تشاء ليدك شم فوائد الذكر أنه يورث كل إنابة للي ذكري ينا هيفد الإنابة توبا الله قوما الله idan mutum yana yawan ambatan Allah to zikiri na haifan masa da ya koma zuwa ga Allah domin ai ita kanta tuba matakinta na farko shine eh, an sha mana bayani cewa tuba tana da wasu janibai guda uku akwai aljanibu alma'arifi ko aljanibu ilimi sannan akwai aljanibu wujdani ko unsur al-imam ghazali ya kira su da anatir akwai al-unsur ilmi akwai al'unsurul wujdani sannan kuma akwai al'unsurul amali tuba na da waɗannan matakan al'unsurul ma'arifi ne mutum ya san ma yana zunubin domin akwai wanda zunubi yake amma bai san ma zunubin yake yi ba ko kuma a'a yana zunubin ya yadda zunubin yake di yana cin aljanibu al'unsurul ma'arifi ko al'ilmi sannan shi al'unsurul wujidani ya ji damuwa a ransa me yasa yake wannan zunubin wanda manzala su sama ya ce ta tauba mutum ya rika jin damuwa a ransa me yasa ma ya zunubi to tuba ne sannan sai na ƙarshe shine al'unsu al'amali shine shi kuma wannan aiki kenan daga ciki mutum ya canza abokanai ya tashi daga wajen da yake saban ya koma inda ba zai rika saɓo ba sannan kuma wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha sannan ya juya da yana mummunan aiki ya dawo yana yin alkhairi to wannan shine al'unsurul amali to zikiri zikiri yana ɗaya daga cin al'unsurul amali na tuba domin istighfari zikiri ne to zikiri yana haifar da inaba inaba ita ce a tauba Ƙur'ani ya ce wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu wa anibu ila rabbikum ku tuba ga ubangijinku ina ba ai warji'u ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijinku da can dama nashi ne ku sai kuka rabu da shi ta hanyar yin sabo kuka zama na sheda to ku koma zuwa gare shi shi yasa at-taubatu lughatan ar-ruju' wal auda mutum ya dawo to zikiri na haifar da wannan wa hiya ruju' ila Allah azza wa jalla abin da ake ce ma ina ba shine komawa zuwa ga Allah mabuwayi da ɗaukaka famata aksarar ruju'a ilaihi bi zikrihi duk lokacin da mutum ya yawaita komawa zuwa ga Allah bi zikrihi ta hanyar ambatan Allah to awratahu zalika ruju'ahu bi qalbihi ilaihi fi kulli ahwalihi to wannan zai gadan masa da ya koma da zuciyarsa ga baki daya a kowane ne zuwa ga Allah subhanahu wataala idan mutum ya tuba idan mutum yana tuba daga zunubi to zikiri kuma shine zai sa shi baki ɗaya koma ya zama na Allah bayan ya tuba to kuma sai ya koma ga baki ɗaya koma ya koma ya zama na Allah zikiri ke ba da wannan fa Allahu azza wa jalla mafza'ahu sai Allah ta'ala ya zama shine mafza'ahu wajen da zai fantsama ya tafi in an fantsamo shi an koro shi to ba wajen wanda zai tafi sai wajen Allah shine al-mafza'u in an koro mutum inda zai tafi shine ake ce mishi mafita wa malja'ahu sannan kuma Allah ta'ala shine zai zama makomarsa mafakarsa inda zai fake ba inda zai fake in ba wajen Allah ba in aka biyo shi ba inda zai je wa malazahu kuma sai ya zama Allah ta'ala shine wajen neman tsarinsa ba yi da wajen da zai nemi tsari sai a wurin Allah ta'ala wa ma'azahu da malaz da ma'az da a hausa ɗaya ne shine matsirata wajen da in ka gudu kana ganin ka tsira shi na ke ce mishi ma'az ko malas. shi yasa annabi yusuf alaihi salam ya ce ma'az Allah innahu rabbi ahsana maswaya ce ma'az Allah duk da wancan almasdarul mimi ma'az Allah kamar ya ce iyazan billah ina neman tsari ga Allah wa qiblata qalbihi kuma Allah sai ya zama shine alqiblar zuciyarsa baya hangen kowa sai Allah sannan wa maharibahu sai Allah ta'ala ya zama wajen da zai gudu ya tafi inda nawazi wal balaya a lokacin da wasu abubuwa suka sako masa na damuwa wal balaya da kuma bala'o'i ba wajen wanda zai je sai Allah kaga idan faduwa yayi sai ya ambaci Allah in wata musiba ta same shi sai ya ambaci Allah in ya ji bai da lafiya sai ambatan Allah kaga Allah ya zama shine mafza ɗinsa ya zama shine malaz ɗinsa ya zama shine ma'az ɗinsa ya zama shine maharib ɗinsa mun gane a saniya ashara mas'ala ta goma sha biyu ko kuma fa'ida ta sha biyu daga cin fa'idojin zikiri annahu yurisuhu alqurba minhu zikiri na gadar da kusanci zuwa ga Allah mai ambatan Allah ta'ala to zikiri na kusantar da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki fa ala qadri zikrihi lillahi azza wa jalla daidai gwaggwadon yadda mutum yake yawan ambatan Allah ta'ala ya kunu qurbuhu minhu to kusancinsa ma yake kasancewa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa ala qadri gaflatihi sannan gwaggwadon yadda mutum ya gafala ya rafka nabi ambatan Allah yakunu bu'duhu minhu nisan sa ma sai ya kasance da Allah so daga wanda yake ambatan Allah da yawa kullum yana tare da Allah kusancin shi kuma na karuwa zuwa ga Allah wanda ko ya gafala ya rafkana ya shagala baya ambatan Allah subhanahu wata'ala to daidai kuma yadda Allah subhanahu wata'ala zai kara nisa da shi so daga zikiri shi ke kusantar da mutum zuwa ga Allah ta'ala as-salisa ashara ta goma sha uku annahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ma'arifa lallai zikiri na buɗe ma mutum wata ƙofa mai girma min abwabil ma'arifa daga cikin ƙofofi na sanin Allah wannan lafazin ma'arifa ɗin kamar malam al-imam al-qayyim ya amfani da shi a matsayin istilahin da sufaye suka fi amfani da shi kun san sufaye suka fi amfani da ma'arifa fiye da al-ilmu a lugha da istilahin shari'a al-ilmu aula min al-ma'arifa al-imam qayyim a cikin littafin sa madarijus salikin shi da kansa da kansa yana da fasabi da ya bambanta tsakanin al'ilmu da al-ma'arifa kuma ya masufa ya raddi kan yadda suke fifita al-ma'arifa akan al'ilmu tabbas bahasi ne mai kyau ko mutum zai da madarijus salikin ya ara ya karanta akwai fa'idoji da yawa da ya fitar na sarfu da na nahau a game da arafa da alima so daga kullum alima ya fi arafa daga cikin hujjojin da ya kafa na aƙida ba ma na lura ba Allah ta'ala ba a siffanta shi da arifi a cikin sufofin Allah da sunayensa babu arifi sai dai alimun da alimul ghaibi shi Allah ta'ala bai siffanta kansa da al'alimu mufradi ba sai dai mudafun alimul ghaibi wa shahadati amma alim sifa ce mai cin gashin kanta to amma ba inda Allah ya sifanta kansa da arifu ko arrafun kaga arrafun ma zagi ne auzu billahi in ka zama arrafun da damuwa eh, a lugha an aka ce maka arraf kaga ta zaka yabo yabi mutum ne a matsayin siga ta mubalaga ba za ka ce masa arifi ba sai ka ce a fulanun arrafun to ya tashi daga malam kenan ya zama boka gobe da nisa ka gani wa kullama aktara min zikiri duk lokacin da bawa ya yawaita ambatan Allah izdada min al-ma'rifati to zai kara sani zai ƙara ilimi da mala ya ce mana ilmi yafi ce annahu yaftahu lahu baban aziman min abwabil ilmi kuma sai ya ce mana izdada min al-ilmi to da yafi saboda lafazin al-ma'arifan nan ai za ku ji su tari suwa suka fi amfani da lafazin arifi shi ai wani arifi ne ta rana wani wani muna zaune aka ce ya arifi ne sai wani ya ce umma da arifi ne amma arifin nisa'i sufi ne shi ma ɗayan sufi ne eh, ce masa arifi ne aka ce wani ya ce arifi ne wani ya ce yi mana arifin nisa'i ba to ba gani ne ya zama arifin nisa'i a magana ta ƙare la shirya a ashara ta goma sha hudu annahu yurithu alhaibata li rabbih azza wa jalla lallai zikiri na gadar ma da me yin sa alhaibata li rabbih azza wa jalla ganin kwarjinin Allah ganin kwarjinin Allah shi zai sa mutum ba zai saba ma Allah ba domin ganin kwarjinin ɗan adam shi ke sa ka ji kana jin girmansa a cikin ranka idan baka ganin haiban mutum za ka iya ci masa mutunci amma idan kana ganin haibarsa yana da kwarjini a idanka to ba za ka hatta magana ba za ka iya faɗa masa abin da kake so ba sai mutum in kana magana kila a gaban shi ma sai ka karkarwa da baki to Allah ta'ala idan mutum yana ambatansa sai mutum ya samu haiba ta Allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyarsa sannan ne wa ijlalahu sannan kuma da girmama shi ay yurithuhu alhaybata li rabbih azza wa jalla wa ijlalahu aw yurithuhu ijlalahu kenan sannan zai gadar ma da mutum ganin girman Allah da girmama Allah ta'ala bi shiddati istila'ihi ala qalbihi saboda yadda zikiri ya mamaye alistila shine mamayewa zikirin Allah ya mamaye zuciyar mai yin sa wa Allah ta'ala da kuma yadda kullun zuciyar take halarce a game da Allah kullun tunanin Allah take yi wannan zuciya bi khilafil ghafili sabanin wanda ya zama shagalalle rafkananne fa inna hijabal haibati raqiqun fi qalbihi lallai tabbas hijabi wato shamaki na kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala raƙiƙun fi kalbihi fake-fake ne a cikin zuciyarsa bai da kauri so da ka shi kenan babu baya ganin komai da ya samu wata dama kawai sai ke ta alfarma Allah shi ko zunubi dama baya iya yiwuwa ga ɗan adam sai idan mutum ya daina ganin haibar Allah shi yasa ai masu ɗan sauran haiba a cikin zuciyarsu su ne suke ɓoyewa su sabo da yar saurar haiba a cikin zuciyarsa ba ta ƙare ba gabaci ɗaya ba ta salance ba to sai ya zama sai dai yi a ɓoye ba zai iya yi a bayyana ba amma wanda ya yaye wannan labuna wannan hijabin ya yaga shi to shi ne sai ya fito gari ya saba Allah ya ce shi baya jin kunya uban kowa kaga wannan ba karaman musiba ba ce alhamisa ashara ta goma sha biyar a kanta kuma za mu tsaya insha Allah annahu yurisuhu zikrallahi ta'ala lahu idan ka ambaci Allah shi kuma sai ambatan Allah ya sa Allah ya ambace ka shine annahu ay anna zikra yurisuhu zikrallahi lahu shi kuma zai sa Allah ya ambaci mutum ɗazu ɗazu waɗanda wasu muna karatun hisunan muslim da asuba nake ce musu nake ce na ka musu hadisin ubayyu sayyidina manzal da sama ya ce ma sayyidina ubayyu bin ka'ab inna Allaha amarani inna inna Allah azza wa jalla amarani an aqra'a alayka alqur'ana Allah ta'ala ya umarce ni in zo in yi karatun qur'ani a gaban ka. an aqra alayka alqur'ana in yi karatun qur'ani ka ji in yi a gabanka Kamar ubayy ya zama malami kenan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ubayy ba girman wannan ya kalla ba sai ya koma sai ce wasammani a cikin jumlar inna Allah amarani an aqra alayka alqur'ana to ba an aqra alayka alqur'ana shi ubayy ya jinjina ba sai ya kalli inna Allah amarani shi shi wasan mani Allah ya faɗi sunana ni ubayyu to ka ɗauka misali walillahi masalul a'la a duniya sai a ce wani babba da kake ganin kimarsa sai wani ya zo wata rana shi kuma yana da kusanci da wancan ɗin nan sai ya zo sai ya ce maka ai ya ce ma ai wane yana gaishe ka ai muna tare da shi jiya mun yi kaza mun yi mitin ai ya ce yana gaishe ka kai kuma kana nan kana garin eh, abin nan ka a gari baka san abin shi da kanshi kaga haka shi da kanshi abin ya akai ma ya san ka ashe kenan to ubayyu abin da ya kalla ne ce wasan mani to kaga yurisuhu zikirallahi lahu kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce fazkuruni azkurku ku ambace ni kuma sai in ambace ku Allah ya ambaci mutum ai ƙarshe kenan a daraja walau lam yakun fi zikri illa hadhihi wahdaha malam yace mana da a ce a cikin zikiri babu wata fa'ida ce wannan kawai Allah ya ambaci mutum na kafa biha fadlan wa sharafa to da wannan fa'ida ta isa ta zaman ma mutum falala kuma da ta isa ta zaman masa daraja kawai a ce in ka ambaci Allah Allah zai ambace ka a ce ba wata fa'ida kawai sai wannan to da ma sun isa da ta isa وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى manzon Allah su sama ya faɗa a cikin alhadisul qudsi cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijin sha wanda albarka ta tabbata a gare shi da kuma ɗaukaka man zakarani fi nafsihi duk wanda ya ambace ni a cikin ransa dama kuma Allah ce wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun al-jahr min al-qawl bil ghudwi wal asali wa la takun min al-ghafilin Allah ta'ala ce ka ambace shi a cikin ranka to idan ka ambaci Allah a cikin ranka to shi kuma zakartuhu fi nafsi Allah ce ni ma zan ambace shi a raina nafsullahi laysat ka nafsil adami lillahi nafsu laysat kanat ghairi Allah yana da rai ba irin namu ba to in ka ambaci Allah a cikin ranka to shi ma Allah zai ambace ka a cikin ransa Allah ya sa haka ya sa mu a ciki wa man ni fi mala'in duk wanda ya ambace ni a cikin mutane kamar misali za a tashi akai kafaratul majlisi akai salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga fi mala'in ne to shi kuma ko kuma aka haɗu akai karatun alqur'ani to ni kuma zakartuhu fi mala'in khairin minhu to ni kuma zan ambace shi a cikin wata jama'ar da tafi alkhairi minhum fiye da jama'a shi kaga ai ina tabbatar ina na tabbatar da ai ba wanda zai ce jama'atul mala'ika ba su fi jama'atuna ba ko dama malamai tattaunawar da suke a tsaka a tafazuli tsakanin tsakanin mala'iku da banu adam shine al'anbiya'u ake magana tafazulin da aka yi sabani shin wai da annabawan Allah da mala'iku wa ya fi daraja shi ne malamai suke tattauna akan wannan a tafadul bainal anbiya'i wal mala'ika amma babu tafaduli tsakanin jinsin ɗan adam da mala'ika tabbas jinsin mala'ika in ka cire na annabawa ya fi jinsin ɗan adam domin su Allah ta'ala ya ba su sifa la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi waɗannan sufofin su ne dan adam kuwa sai aka ce masa ne innahu kana zaluman jahula innal insana la zalumun kassar dan adam ake siffanta da wannan to to Allah Allah shi taimake mu saboda wannan ita ce fa'ida ta sha biyar za mu tashi fa'ida ta sha shida insha Allah ta'ala a karatu na gaba